auzu billahi min shaɗar jin bismillahi rahman rahim masu aro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan gaba a wannan fada mai cikakken tarihi ko in ce mai ɗimbin tarihi wanda za mu iya cewa wannan rana ta lahadi 20 ga watan tara shekarar 2020 rana ne da al'ummar lardin zazzau jihar kaduna arewacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya suke cike da alhini alhinin rasuwar mai martaba sarkin zazzau alhaji dakta shehu idris wanda allah ya marasuwa a safiyar yau kuma ake sa ran nan da ɗan lokaci kaɗan da misalin karfe biyar na yammacin nan za a yi janazarsa ko in ce za a sallaci gawarsa kuma kamar yadda ake iya kallo a daidai wannan lokaci muna fadin mai martaba sarkin zazzau din inda muke tsumaya ko mu ce dakon zuwan lokaci sai dai kafin zuwan lokacin za mu iya cewa dubun dubatan al'umma sun riga sun cika fada ko kuma in ce sun cika ilahirin yankin da ake sa ran za a tsaya domin sallatan shi gawa mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris kuma kamar yadda aka sani ah, zan iya cewa mai martaba sarkin zazzau shine ɗaya daga cikin tsoffin sarakunan arewa wanda a baya ya rage a raye kuma gashi bisa ya shi mai duka ya amshi abin shi a daidai wannan rana to muna addu'ar Allah ubangiji ya ji kan mai martaba sarkin zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris Allah ubangiji ya kyautata makwanci amin summa amin to kamar yadda mai kallo ke iya kallo nan kofar fada mai martaba ne inda za mu iya hangowa manyan baki ne suke ci gaba da halartar wannan fada musamman kama daga manyan sarakunan eh, ƙasar nan gami da manyan jami'an gwamnati 'yan siyasa da sauran al'umma baki daya to muna fatan da allah ubangiji ya ji kanshi amin sun amin to a haka ina iya kallon eh, mai ba shugaban kasa shawara na musamman a harkar yaɗa labarai malam garba shehu wanda shi tuni ya kasance a wannan wuri haka kuma zan iya cewa akwai ɗimbin manyan sarakunan arewacin ƙasar nan da ma na sauran yankunan ƙasar nan wanda za mu iya cewa tuni sun riga sun halarci wannan eh, wuri to haka za mu iya ko in ce za mu ci gaba da ɗauko muku yadda al'amuran ke kasancewa al'umma ne ta ko'ina hagu da dama gabas da yamma inda zan iya cewa suke eh, cinkushe kusan ma iya cewa jami'an tsaro suna da jirin aiki a gabansu gani yadda za su iya daidaita al'amuran mutane domin manyan bakin da suke ci gaba da zuwa su samu shiga inda aka da na musamman domin su kamar yadda mai kallo ke iya kallo. kamar da ake iya kallo al'umma ne wanda mu ma muke iya hangowa a nan banda kuma waɗanda za mu iya cewa idanuwanmu da abin hangenmu ba zai iya hangowa ba to alhamdulillah kamar da ne shida mai tsaro daga tashar alheri radio ko in ce DITV da alheri radio ah, da ke nan zaria ake kallon yadda ake dakon zuwa lokaci ko kuma tsumayar lokaci domin sallatar gawan mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris wanda allah ya marasuwa a safiyar yau ah, lahadi 20 ga watan tara shekarar 2020 miladiya a daidai wannan lokaci ina tare da jagoran tafiya a wannan lokaci ne wato jagoran tashar tamu malam mahmud abdullahi barwa malam abdullahi barwa barka da warhaka abdullahi barka mu da yammacin wannan rana ta lahadi to alhamdulillah gashi allah ya kawo mu wannan wuri kuma kana ci gaba da kallo kamar yadda mu muke yadda wurin ya riga zan ya cike ne dab da ɗaukacin al'umma kasancewar lokacin bai iso ba amma kuma duk da dai na shida masu tsaro cewa akwai kalubale kware a tare da jami'an tsaro gani da za su iya daidaita al'amuran wannan wuri musamman da sauran baki manyan sarakuna daga yankin arewacin ƙasar nan da sauran sassa na ƙasar nan da kuma jami'an gwamnati na tarayya da ma na jihohi suke ci gaba da shigowa wannan wuri ya kake kalla al'amarin wato abdullahi wanda baya wannan wurin ba zai iya gane abin da ake sa faɗa masa ba a wurin nan ko da an fito da gawa mai mataba sarkin zazzau ban tsammanin cewa za a iya ta sahu a wannan wurin ba saboda taron al'ummar da suke wannan wurin Allah kaɗai sun irin abin zai yake wannan wurin misaltawa ya wuce misali idan nan a inda nake wannan magana a yanzu daga cikin unguwanni ina hangi mutane a soraye a saman benaye ga su can ina hangen su banda cincin da mutane suke wannan wurin wanda gwamnan jihar kaduna ya zo wannan wurin amma shi kanshi motarsa ta kasa shiga wannan ta kasa wannan wurin ana tunanin to idan ma aka fito da gawa mai mataba a ina za a ɗora gawa ma ta ina za a yi a zina izina shi a wannan lokaci domin a taron da ake a fada tun da aka halarci fada ba a taɓa taro irin wannan ba taron sallah taron cikin shi shekaru na asarata ba a taɓa taro irin wannan ba saboda a tun mutsi ake abin ya wuce sahun zina'iza wani na bugun wani na bugun wannan tsakanin a mutanen zanzau a wannan lokaci da bakin suka kasar zanzau wato ana cikin alhiji ne kuma a cikin murna abin da nake nufi da cikin ana murna shine yadda Allah ya tara mai mataba daya al'umma irin wannan da yaro da babba da mace da namiji da mai ilimi da mara ilimi da musulmi da wanda ba musulmi ba a wannan wurin lalle ana mai mataba farin ciki da fatan alheri cewa ya gama duniya lafiya sannan alhirin da ake shine da a ce ana buɗe idanun mutum ya ga irin al'umman da Allah ya ba mai mataba sarki da a ce Allah zai buɗe shi dan shi gani da ya ce a bashi dama ya ƙara ci gaba da al'ummarsa kai mutu a wannan lokaci saboda al'umman da ya gani a wannan wuri to kai muna mai mataba sarki zazzau fatan alheri yadda Allah ya kira rayuwar shi a yau Allah ya bashi karaga a can kamar yadda ya bashi karaga a nan ya amince shi na shekara arba'in da biyar yana jagorancin al'ummar ƙasar zazzau Allah ya amince da shi ya bashi jagorancin da ya wuce irin wannan a can kuma ya amince da shi bisa karaga irin tasu ta ubangiji da ɗaukaka a matsayin rahama da ubangiji ke mu bayan sha. to mahmud barwa a tunaninka menene ya haifar da wannan al'amari. kowa tashi bagana akan mai mutuwa sarkin zanzu alhaji dr shehu idris yana faɗin cewa adalin sarki sarki mai tausayi sarki mai imani sarki mai tausaya ma talakawansa yau ga shi an gani ni da kai muna tahowa a mota tun daga kofar doka yadda kasan a tafi taron idi haka ake takowa a kafa a kafa a kafa a kafa to sai da muka zo wannan wuri muka cewa ai tunanin da ake nemi mutuwa sarki yau ne mu'ujinsa take bayyana irin da Allah ubangiji ya halarci shi a matsayin na bawon shi to alhamdulillah kamar da mai saurari ji mahmud abdullahi baro kenan inda ya faɗi mana abin da ke bakin shi dangane da wannan taro na al'umma muna ƙara addu'a Allah ubangiji ya ji kan mai martaba sarkin zazzo alhaji dr shehu idris mu kuma idan namu ta zo Allah ubangiji ya sa ta mu ta kyau sai dai ko shakka babu al'ummar zazzau suna ganin cewa aka ce wai ba yabo ba ya boga gwani ba ne ko ya al'amuri yake ne wato abin nufi ɗaya da nake so in ce shine duk idan aka samu wani jagora ko kuma babba wanda Allah ya amshi ran shi tunanin al'umma shine ta yaya za a samu makwafin shi wanda zai makwafe musamman halayya kyautatawa da ɗabi'u nashi to ko shaka babu dai mai martaba sarki zazzau ma iya cewa ana ganin da wuyan gaske sai dai na Allah baya karewa to ga nan kamar yadda ake ji alamu na nuna cewa har riga an tada sallar nema inda za a iya cewa bai yiwu an fito da mai martaba ya zuwa waje ba sai dai daga ciki inda aka ije shi ne aka daidaitu inda aka riga aka fara tada sallar to ko shakka ba mu ma za mu kokarin aje wannan abun magana mu duba domin mu samu juya domin mu samu daman sallatar a shi ga mai martaba sarkin zazzalo. to haka ko da yake zamu iya cewa bayanai na nuna cewa ba a riga an tayar ba ne cinkoso ne na jama'a ke nuna kamar an tayar inda wasu suka fara Allahu akbar Allahu akbar amma sallah ba a riga an tara shi ba to haka yake kamar yadda mai sauro yake ji muna nan fadin mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris inda muke dawo lokaci domin sallatar gawansa wanda alamu ya nuna cewa daga ciki ne ma za a sallan ba zai yiwu a fito da gawan shi ba saboda tsabar ko kuma ce saboda yawan al'umma ah, da suka samu damar halartar ah, wannan janaza. haka yake yau lahadi 20 ga watan tara shekarar 2010 a gafarcin shekarar 2020 miladiya inda a yau Allah ya yi ma mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris rasuwa bayan rashin lafiya da ya fama da shi kuma kamar yadda muka shaida muna nan muna tsimayin lokaci domin sallatar gawon shi mai martaba alhaji dr shehu idris ko shakawa ba al'umma za mu iya cewa wasu daga cikin waɗanda za su iso yanzu kama daga jami'an gwamnati ko kuma sarakuna zai wuya su samu damar shigowa wannan wuri ganin yadda ba ta hanyar da za a iya matsar da mutane domin wata mota ko kuma wasu al'umma su shigo domin shaidawa ko kuma yin sallatar gawan shi mai martaba sai dai da yake al'umma ne su kai daga nan har inda ake ko daga ina mutum yake idan ya iso zai iya tsayawa domin sallatar gawan mai martaba sarki sarkin zazzau alhaji dr shehu idris idan lokacin ya zo to alamu na nuna ana gyaggyarawa domin shiga sahu duk da wannan daidaita sahu a wannan al'amari dai to amma dai kan mutane suna kokarin daidaituwa kafin fara sallan janazar ana iya kallon mu kai tsaye daga fadar mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris wanda allah ya marasuwa a wannan rana ta lahadi 20 ga watan tara shekarar 2020 miladiya to muna fatan allah ubangiji ya kyauta ta kwanciya amin musamman amin haka kuma masu kallon mu za su iya turo mana da sakon ta'aziyya zan iya cewa domin mu karanta sai dai a takaice rubutu a daidai wannan gaba bayanai na nuna cewa ana dab da fara sallan janazan inda ake sanar da al'umma cewa kokari a daidaita sauri da sai yi zumba na tsakanin wannan masallacin to haka zan iya cewa a cikin wannan tumutsi ina iya hangon wasu daga cikin eh, dattawa ko kuma a can ina iya hangon eh, dr abbas tajuddin dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar zare wanda ya shigo yana can yana cikin <laughs> tumutsi zan ce domin kokarin ganin cewa ya karso daga nan gaba-gaba ga ke mai kallo na iya kallon mu kai tsaye daga nan fada mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris wanda allah ya marasuwa yau lahadi ashirin ga watan tara shekarar dubi da ashirin miladiya wanda kuma zan iya cewa ake tsumayar lokaci domin yi masa sallar janaza ko shaka babu fadin shi mai martaba ta cika makil da al'umma wanda zan iya cewa hasashe na nuna cewa rabon da al'umma wasu ma na cewa ba su taba ganin lokaci guda da fadin mai martaba da kewayenta ta cika baki ɗaya ba masaka tsinke irin wannan lokaci fa to wannan alamu ne na kyakkyawan zato ga shi mai martaba Alhaji Dr. Shehu Idris da fatan na Allah Ubangiji ya ji kanshi Allah ya kyauta ta kwanciya mu kuma idan namu ta zo Allah Ubangiji ya ba mu ikon cikawa da imani amin sun amin. daga can baya zan iya hango dandazon mata ne inda su ma suke rukuni-rukuni eh, suke tsumayar lokaci domin sallatar gawon shi mai martaba sarkin zazzau kamar yadda ake iya kallo mata ne suke can suke dandazo inda eh, zan iya cewa su ma suke tsumayar Ibrahimin da yake addu'a Allah ubangiji ya jika mai martaba Bashir Abubakar sarkin Hausawa shi ma cewa yake Allah ya jikan sarki da gafara ya sa bayan shi ta kyau yi guda alhaji anas malami to haka yake kamar yadda mai sauro ke ci gaba da kallo muna da tsumayen lokaci kuma al'umma suna ta kyara daidaita sahu a nan kusa da ni akwai zahar jini sarki na mai zaki zahardini Eh, muna tare da kai anan tun dazu muna ta daukar lokaci sai daga shi lokaci har yanzu bai isu ba eh, me za ka ce dangane da mu da kuma irin al'umman da suka taru a wannan wuri to abdullahi ibrahim kasancewan yanda fada mai martaba sarkin zazzau a halin yanzu ta cika ta batsi jama'a ne ko ta ina kake hangowa ah, musamman na ganin an samu dama halartar jana'izar na mai martaba sarkin zazzau kusan zan iya cewa an riga an bar ah, rini ah, shiri ta rani domin kuwa duk shirye-shiryen da ya kamata a ce a an yi ya kamata a ce an yi sa ne tun kafin eh, zuwa wannan lokaci da ake kokarin gabatar da sallah kamar yadda al'umma da suke sauraron mu a halin yanzu da kuma wanda suke bin mu ta kafan sada zumunci wato facebook suke iya gani babu ta inda za a iya cewa za a fito da gawa a halin yanzu kasancewan ko ta ina kake gani mutane ne sai riga sun cika babu masaka tsinke kamar yadda al'umma suka taru suka dandazo suka fito a halin yanzu wanda ma iya cewa tun karfe biyar ya kamata a ce an gabatar da wannan sallah amma iya zuwa yanzu karfe biyar da minti ashirin da biyar har yanzu dai ana tsimayan gabatar da wannan sallah na jana'iza ne a halin yanzu kusan ma iya cewa dai abin da yi Allah dai sa Allah ya kyauta Adamu me ka ce Abdullahi Ibrahim masu sauraron mu da farko dai assalamu alaikum masu kallo a daidai wannan lokaci kusan za mu iya cewa da lillahi wa ina ilaihi raji'un a daidai wannan lokaci ganin yanda al'umman kasar nan gabaki daya nesa da na kusa wasu ilimin har da wasu yan kasashen waje waɗanda suka halarto domin ganin cewa sun samu halartar sallar mai martaba sarkin zazzau wanda Allah ubangiji da kiransa da safen yau wato karfe eh, wurin da safen yau dinnan wanda ki kuma a halin ciki kamar yadda kuka saurari jawabai game da sauran abokan aiki wanda ki ana sa rai a daidai wannan lokaci na gudanar da wannan sallah kuma kamar yadda zardin ya faɗa cewa gaskiya samun fitowa da gawar a wannan guri da wahala ya yiwu sai dai a yi ta a cikin gida sannan a faɗakar da al'umma cewa ga halin ake ciki na yin sallan su ma su yi a duk inda suke mu ma kanmu kamar yadda muke nan wurin muna sa ran inda muke nan za mu gabatar da namu sallam fatan mu dai Allah ubangiji ya gafarta mu mai ba sarkin zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris Allah ubangiji ya yafi kurakuransa ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari to amin adamu kasu labaran a ah, ma'azu abubakar albarkawa Eh, zan iya cewa duk dai muna tare da su da yawa a nan inda muke dakon wannan al'amari ya kasance mu ma mai shaida domin mu sama ladar wannan sallah da za a yi ma'azu ga muna na tun ɗazu kuma ga yadda ake ta dako duk da dai wurin ya cunkushe za mu ce ba mu sa abin da zai kai ko ba mene fahimtar ka to abin da nake fahimta abdullahi kusan yadda al'umma suke kwaɗayin samun lada na jana'iza mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris shi yasa dubun dubata al'umma suka zo daga sassa daban-daban na ciki da wajen najeriya domin su shaida wannan jana'iza abin da nake gani wadda ido na daga nan inda nike al'umma ne kake iya hange ta ko ina ta duk wani sun lungu da sako da yake zuwa wannan fada da mai martaba sarki al'umma ne suka zo domin su sami wannan lada kuma babban abin tashi hankali yadda zaka ga yadda fuskokin al'umma suke cikin damuwa da nuna jimami e, da kuma yadda ganin cewa ayo sun rasa babban uba gare su mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris allah ubangiji ya gafarta masa ya sa ya huta idan namu ta zo allah ka sa mu cika da kyau da imani abin da ya bari na baya allah ya albarkace su ya albarkaci zuri'a baki daya to amin ma'azu abubakar albarkawa mai sauro za mu ci gaba da nuno muku ko in ce ɗauko muku da al'amuran suke kasancewa a wannan gaba har zuwa lokacin da muke sa ran za a sallaci gawar shi mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris to haka kuma kamar yadda ake gani kuma a daidai wannan lokaci muna tare da malam salihu adamu wanda shi ma za mu so mu ji da gare shi gani yadda ake tsuma wannan lokaci da kuma yadda yake kallon al'amura to duk abin da aka faɗa na mai mataba sarkin zazzau ba mu ji mamaki ba shekarar shi arba'in da biyar in ka lura an haife shi ran ashirin ya koma ga allah ran ashirin saboda akwai abubuwa da allah ya sa kashi kuma mai mataba mai san mutane ne mai ɗaukar mutane da daraja ne kuma in ka lura shekaru da dama an daɗe an daɗe sarakuna da yawa sai dai su zo je shawara in ka yi la'akari da irin abubuwan da ke tafi a harka yau da kullum ya zama baban sarakuna akan shawara akan harkoki na ci gaba ilimi eh, da samun zaman lafiya in baka manta ba wata gwamnati da ta gabata har an taba zuwa eh, aka ɗauke shi ya je wata jiha ya sulhu saboda haka sha'anin zaman lafiya da ka faɗe shi ko kai kanka dan jarida ka ce sarkin zazzawa ce zaman lafiya kai rantsuwa da wannan na masu hausa ka tsira saboda haka ya ba da gudunmuwar shi a shekara 45 dinnan al'amura da dama sun gudana na ci gaba yadda al'amura suke tafiya a duniya baki daya yadda aka samu nasara idan mun yi la'akari da yadda al'amura suke tafiya a duniya sarkin zazzau shine Eh, harkar ilimi bai bashi ba harkar tsaro shine ma nake cewa a ashirin ashirin ashirin da Allah ya mashi in ka kasa ashirin gida hudu zai baka biyar biyar to biyar na farko ya samu nasara a ci gaban haɗa kan al'umma shi na ƙasa biyar na biyu sha'anin zaman lafiya biyar na uku shi ake kira ya zo ya sulhunta wasu abubuwa a duniya baki daya biyar na karshe shine hada kai da ci gaban kasan da samun yadda kasan ta ci gaba baki daya saboda haka sai ga ana zuwa shi wajen shi ne ai koyi da abubuwan to eh, yanzu ina ganin ga duka alamu to alamu yana cewa an tada sallah a daidai wannan gaba za mu koma juya lokaci to haka yake a daidai wannan lokaci kamar yadda ne shida masu tsaro za mu fara neman wasu da gaske waɗanda za su iya cewa wani abu abdulhakami mutuka kuma mai shari'a alkali mai shari'a kotu ta abuja ranka daɗe barka da warhaka assalamu alaikum wa rahmatullah barka ka dai hakuri da godiya to Allah ubangiji ya Allah ya fi kyauta namu zaka ce ba daga shi ba da wani abin da zan ce game da sarkin zazza wannan ya isa wa'azi ga kowa da masara masa da saraki da masu kuɗi da malamai da talakawa duk ya kamata kowa ya lura da wannan jana'iza da aka yi hakuri da rashin cuta rashin zalunci duk shi ya kawo haka mutane suna wawa su zo wurin jana'izansa don haka muna fatan allah ya gafarta mushi abin ya zama wa'azi gare mu kowa ya kula kun gani yadda aka ɗauki manya to mu talakawa za mu yi allah ya mana gafara allah ya kyauta ƙarshen mu madalla assalamu alaikum wa rahmatullah allah ya wa alaikum salam to haka kuma to haka kuma zan iya cewa daidai wannan lokaci muna tare da ɗumbin ah, al'umma waɗanda suka zo domin nuna su musamman ga shi mai martaba ko kuma in ce ga al'umma dangane da rashin shi mai martaba sarki zazzawa da dakta shehu idris to haka yake ina gana a daidai lokaci muna tare da malam habibu tabari bari mu je daga gare Habib da alaikum barka da yamma. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. gaskiya kasar zazzau ta yi rashi ba kasar zazzau kawai ba har kasa baki ɗaya. saboda irin gudunmuwan da mai mataba sarkin zazzau ya bayar wajen ci gaban ƙasar nan da zaman lafiyanta abin da ba za a taba mantawa ba shine rikicin jukunawa da a tibi da ke jihar benue da aka yi ta kai komo aka yi ta kai komo yadda za a shawo kamun a lokacin da sai da aka sa mai martaba sarkin zazzabu ya shiga lamarin a wannan rikici nasu ya mutu sai dan wadda ba a rasa ba kamar yanzu yadda ya taso tsakanin su a jikunawa da sauran mazauna wajeja kuma a duk lokacin da za a tuna sarkin zazzau za a tuna shi game da hudu shi na zaman lafiya ne da haɗin kan jama'a kullum jawabin shi na a zauna lafiya ne saboda haka al'umman zazzau kuma daga irin taro na wannan jana'iza za ka fahimci cewa an yi rashi ba ɗan kaɗan ba to muna godiya to haka yake kamar yadda ake iya kallo muna tattauna da wasu daga cikin da suka samu damar halarta wannan wuri ga mutum na gaba ya sunanka sunana sarkin mai zazzau alhaji bala ali gwaraji to yau Allah ya karɓi rayuwar mai mutuba sarkin zazzau alhaji Idris me ya kaji akan ciki ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi da naji rasuwa da naji na dumauta na firgita kuma da na yi tunani na san cewa eh kowa duk mai rai mamaci ne sai na yi addu'a na yi salati na ce to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa saboda na san mun yi rashi jan gwarzo mun yi rashin uba ya za mu yi hidimi mu haƙuri kuma na ba ya cewa masarautar zazzau ba ta saba da mutuwa irin wannan ba kasancewar shekara arba'in yana kamar ga sautar nan ba ta saba ka ya kuka tunanin zazzau za ta saba kanta nan gaba to kai da ganin yadda aka zo aka yi sallace shi kai ka san cewa eh mun daɗe ba masarautar zazzau a sami rasuwa irin wannan to da ta taso kuwa kai idan ka gaiwa jama'a ka san cewa eh mun rashi ba karamin rashi ba sai dai mai tunanin allah ya gafarta mishi kuma bayan shi allah ya sa ta kyau na fata kuma mu da muke biye da shi mu ma allah ya sa ta mana kyau da shi wani addu'a ke shi musamman ga wanda allah zai bashi jagorancin kasar zazzau nan gaba to addu'an da yake da shi wadda allah zai bashi sarautar zazzau sai mu taya shi addu'an cewa allah kawo mana nagari allah kawo mana zo irin shi eh, saboda haka addu'a na da shi kenan na gode ce a yanzu kuma tare da wani ina tare kuna tare da Muhammadu Bello arɗin Zazzau wanda mai martaba sarkin zazzau Allah mai gafara ya naɗa shi shekaran ka zo da aka kan wannan sarauta yau shekara na bakwai da wata shida kenan yau gashi wanda ya yi sanadiyar naɗa ka a wannan sarauta Allah ya kawo rayuwarsa ya ka ji a kai ka abin da na ji abin kamar ranar da mahaifina ya mutu hmm. da muka zo mai martaba gaisuwa Eh, a ranar da ya ce mu zo mu mashi taziya wanda ni na gada kenan har ban zazzo muhammadu ba shi abubakar to a ranar bakin cikin da na yi shine kai na yau ma ya fi wancan tunda ya dauke ni uba ne a bisa kan mahaifina wanda na gada yanzu wasu tarbiyya ɗabi'o'i ka koya daga wurin mai mutuwa sarki a haishe idris ai tarbiyyar da na koya abin ma ba mu sutuwa, sai dai shiru kawai sai dai du'a'i wanda zamu ma mai martaba ubangiji allah sada shi da rahama na ta rahimu Allah ya kai shi gidan aljanna firdausi na zula ina yawan kira musamman akan daidaituwa tsakanin daidaituwa tsakanin makiyaye da da manoma a matsayin ka na ardo hmm. wannan kira zo kuma baki da zo baki da ne eh. ya kika wannan kiran da ai wannan kira ina yi ne a matsayin shi na uba wanda yake so kasan zazzau da duniya ma gaba ɗaya ta zauna lafiya inda za a biya zuciya irin nashi to ba za a yi hankali ba amin amin Allah ji kan mai martaba sarkin zazzo shehu idris mun gode da la zan iya cewa kusan ya zama dole mu karkari a daidai wannan lokaci kasancewar lokacin da aka muke da shi ya kawo karanci kwarai da gaske to ina ganin za mu karkare da masu tsaro a daidai wannan lokaci kamar yadda aka ji mu tsawon lokaci kuma aka kalle mu mun kawo muku yadda janaza mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris ya kasance a fadin shi wanda allah wanda allah ya marasuwa a yau 20 ga watan tara shekarar 2020 kuma bayan kawo muku yadda janazan ya kasance mun tattauna daga wasu daga cikin waɗanda suka samu dama halarta waɗanda zan iya cewa suka nuna su tare da alhininsu daga jaje da rashin shi mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris to kuma ina ganin a madadin daukacin abokanan aiki da muka kasance da su a daidai wannan wuri musamman shi jirgi uban tafiya malam mahmud da abdullahi barwa kuma zan iya cewa a madadin shi mai gidan kwata-kwata kuma in ce shugaban wannan kafa ta DITV da alheri radio dr hakim baba ahmad da daukacin ma'aikatan shi na kaduna da kuma na zaria sai waɗanda muka kasance da su a wannan wuri kamar yadda aka ji mahmud abdullahi barwa sai ni abdullahi ibrahim da na jagoranci kawo muku da al'amuran su kasance da sauran abokan aiki da lokaci kuma ce ba zai yi ambato sunan su ɗaya bayan ɗaya ba muke cewa Allah ubangiji ya ji kan mai martaba sarkin zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris Amin Suma Amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh